ai sarakunan aljanu ne na kusurwoyi daban-daban na duniya suke zuwa za a yi sulhu shine annabi yake gaya masa to daga cikin abin da suka roƙe na alfarma sun ce abincin su yayi musu kaɗan abincin dabbobin su yayi musu kaɗan in roƙa musu Allah a ƙara musu to sai na roƙa musu Allah su duk ƙashin da kuka ci kuka tsotse kuka yar in suka gani zai dawo kamar ba a ci ba sai su ɗauka su ci yanzu da zaka ci ƙafar kaza cinya ka gwagwaye kai komai ka tauna ka tsotse ka yar in wani ifiritin aljani ya zo wucewa ta nan shi yana gani zai ga kawai soyayya kafar kaza lafiyayya sai ya ɗauka ya ci to inda matsalar take yanzu an yar da ƙashin kaza a nan ka tafi a guje za ka jefa a kwata shi kuma wani ifiritin aljani ya rugo a guje zai ɗauki cinyar kaza kamar kai ne yanzu kana jin yunwa an aje maka abinci ka tafi za ka ɗauka sai wata akuya ta zo ta buge da kafarta za ka kyale ta to kai ma kana tsammanin zai kyale ka